shahararriyar jaruman fina-finan hausa nafisa abdullahi ta ce tana da burin yin aure kamar kowane mutum kuma nan gaba masoyinta za su sha labari jaruman nafisa ta yi wannan albishir ne a hira da ta yi da bbc yayin wata ziyara ta musamman a ofishinsu da ke abuja Nafisa Abdullahi ta kasance jaruma ce da take fitowa a fina-finan Kanye World kuma tana da farin jini sosan gaske. Jarumar dai bata bayyana takamaiman lokacin da za ta yi auren ba, sai dai ta ce, aure kamar yadda nake faɗa kullum lokaci ne. Ina da niyyar a raina, amma lokacin nake jira. Da aka tambaye menene sunan tauraron ko kuma ɗaya ne daga cikin jaruman 'yan fim. Sai ce dariya, kuma ta da amsa kamar haka ba shi da suna mai rabo ne kawai yana gefe